na aqida na tauhidi a cikin littafin at-tauhid wa ithbatu sifatu rabbi azza wa jalla na muhammad ibn ishaq ibn khubay mata rahimahullahu ta'ala idan ana je karatun bayan ɗan hutun sati ɗaya da muka yi yau za mu tashi babe na bakwai ko ko muna cikin babe na bakwai din muna cikin babe mai tabbatar da allah mabarakin sarki yana da ido ko kuma allah yana da idanu idanu guda biyu saɓanin da Jal wanda shi kusan za a ce mai ijiya gudana ko kuma ban da sauran waɗanda ma ba su da idanu wannan shi ne da ahlus sunna Allah da kin sarki yana da idanu Ƙoƙarin ciyar da kore ma Allah idanu don saboda masu mahalukai suna da idanu wannan ƙetar shari'a na ƙaryatar da alqur'ani na musanyi abin da annabi ya faɗi na in illa guda ce cewa ai tunda masu suna da idanu to ai kuma akwai in kace bai da bai da idanu cikin halittu akwai wanda abin da ba su da idanu akwai wanda idanun ya rasa akwai wanda ijiya guda gare akwai wanda ko maso su bai da ido to saboda haka duk inda ka gudu can ka fada mu to muna cikin dai bayani kan ayoyi da hadisai malam ya gama hadis ayoyi yana cikin hadisai na hadisai mun yi hadisin farko hadisin Abu Hurairah na biyu ma hadisin abu huraira sannan hadisi na uku hadisin abdullahi ibn Umar wanda malam ka ganin a sanadi ne akwai dan kuskure sheksa ya sake maimaita shi a sanadi mai kakke hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yau haka ma zamu tashi kan hadisin abdullahi ibn umar dai ta wata hanya shine hadisi mai lamba saba'in da biyar a wannan wanda ga mu shafi na tamanin da hudu malam ya ce haddasa na alhassanu ibn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم بن هلال يعني البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة قاطية حدثنا الحسن ابن قزعة ابن عبيد الهاشمي صدوق wannan saduqun na hadithu hasanin kenan ko da bai da shahidi idan aka ce mutum saduqun hadithu hasanun amma in muka karanta za mu ga nassin hadisin yana da shawahidu da yawa asali hadisi ingantacce ne حدثنا عاصم ابن هلال ابن هلال عاصم ابن هلال شينا يكتي يعني البارقي واتو البارقي دون عاصم عاصم سنة ديوة عاصم ابن هلال سنة ديوة شينا يكتي البارقي to in dai wannan na albadiqi shi kuma layyinun in aka ce mutum layyinu yana da taushi kwarai hadisi ne kamun ya kai hasanun sai ya samu goyon baya sai ya samu a cikin ɗabaka sai akwai wanda ya ba ma'ana ya bi shi ko ku ya ruwaito abin da ya ruwaito shi na ibn hajar ka cewa in ya ce mutum layyinun na fa maqabulun in tubi'a hadisi ne maqabulun na karɓaɗɗe na amma in yana da tabi'i in yana da wanda ya goya masa baya a wannan maganar amma in muka diba hadisin a hadisin ma ba tun goya baya ba hadisi na ingantacce ta hanyar da dama wanda kamar za mu gani kala haddathana ayyubu an nafi'in an abdullah daga ayyub in wannan sika ne mun san shi daga nafi' maula abdullah ibn umar wannan mun san shi daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu wannan mun san shi sai mu ci hadisin inda ya samu ɗan matsalar da aka cece ku cece ta farko tawa ta alhassan ibn qazza ibn ubaid alhashimi da mun kace saduqun da asim ibn hilalin al-bariqi da mun kace layyinun amma in ba nan ba hadisin yana da wata hanya ingantatta wadda imamul bukhari ya kawo ta ba ta layin hassan ba ibn qazza ba ta layin asim ba ibn hilal imamul bukhari ya kawo ta imam muslim ya kawo ta nassin hadisi ya jawo daga wa daga ayyuba shi wannan ayyuba daga wa daga nafi nafi' daga wa daga abdullahi bin umara sai kawo daidai kashin bakin da zamu faɗi anan a shiga ga hadisi lahiya lawaki ta asali ne lahiya lawaki daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗo kan abdullahi bin umar ya faɗo kan nafi' ya faɗo kan ayyubu to wayanda suka ji shiga ayyuba su suka dan bambantu da'ifi ya ji tika yaji, ji amintacce ya wanda aka tuhuma yaji. to aka yi kila sai zan ibnu khuzaimah rahimahullahu ta'ala ta layin waɗanda sun ka bashi hadisin zuwa ga ayyuba zuwa ga nafi zuwa ga abdullahi su ne hilalu da hasan ibn qaza su adda gargada ciki amma ta layin da imam bukhari ya zo ya faɗa kan ayyuba duk thiqatun an thiqatin thiqatun an thiqatin saboda haka hadisi na bai da wata matsala bai da wani kucece kucece duk da nan shi malam yace in kuka ji Ya yace yana da ɗan rauni isnadul musannif la ba'sa bihi wannan isnadi la ba'sa bihi eh amma dai in ba ma haka ba sai kawo cewa hasan bin ƙasa, saduqun na asim kazana sai ce amma imam bukhari ya kawo hadisi ingantacce ba ta hadisi a cikin bukhari ɗari dubu uku da ɗari hudu da talatin da tara ya ce ma Musulun shi ma ya kawo shi a mujalladi na hudu a shafi na ɗari biyu da dubu biyu da ɗari biyu da arba'in da takwas hadisi mai lamba ta ɗari da ɗari da sittin da tara kaga abin dai warihan insha Allah ta hanyar ta hanyar ingantatta daga ayyuba daga nasir daga abdullahi bin amma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah yana cewa ala ku saurara inna Allah laysa bi a'waw Allah mudaukin sarki ba marashi ido bane laysa bi a'waw ba marashi ido abinda a'war a larabci wanda adda matsala ido guda yana ganda ido guda ido guda mutu tusta mutu ba ta gani ido guda ha gani to Allah ba haka yake ba ala ku saurara innal masiha dajjal masiha dajjal a'awaru ainihi al-yumna shine shi idon dama ido ne na dama shine ya mutu ido guda gari shi ma na hagu ka annaha batun fafiya. wannan dan ina tsara nazari a cikin imamu na cikin Fathul Bari a ƙarƙashin wannan hadisi ibnu Hajar ya kawo ya tattaro fassarori kan wannan hadisi yana magana kan siffofin dajjal a wajen ido yace siffofin dajjal a wajen ido mu saurara mu gani yace igiya guda an ce a ijiya guda gare ko sannan kuma an ka ce ka annaha batun safiya ijiya din ijiya kamar ina inabina kamar inabina dafiya da ya ta sai fasar ya dafiya ce ɗafiya kamar misali icce na mai yaya ɗan ice wanda in ya fito to madadin ya amfani ya nuna a tabi a ci to sai je mage ko wani abu ya sakwatai sai ya lalace ko kuma sai ya bushe nan sai ya zan ho bai iba sai ya rabu da shi yau gobe yau gobe yau gobe har ya bushe in ya bushe a bashi nan ga uwa tai ko ba haka ba yace shi ato kamar inabi inabin da ya lalace ba a taɓai ba an ka bashi gare shi ina ya bushe kayau kayau ma'ana ta turo iriya sai ta turo ibn hajar ka to yanzu wace iriya cikin su mai lahiya ko mara lahiya ta zama haka sai ya tattaro da hadisan yace hadisan sun nuna muna ijiya guda ta dajjal ita tararewa tayi yi ba bullasuwa ta yi ba tararewa ta yi ta shanye ruwa ta zuke ta zankwararo ya ka hadisan da ka nuna haka nan ita ko guda mai lahiyar mai ganin ita ma tana da aibi aibin ta ita ko ta furzo ta bullaso ta bushe amma yana gani bushi bushi gudat bai magani gudat mai lahiyar wai ita kuma ta turo ta bulla shi shi da an fahimta sai ce duka sifofi din da gudar da waccan duk basu da kyau an fahimci wannan sai ce to ya ce a awaru ainihin sai ce igiya ce ta dama ta mutu an gane ka annaha igiya ce ta hagu ita kuma kamar ina batun ina zina ɗafiya da ya bushe ya bulla su an fahimci karatu to shi ko ubangiji ba haka yake ba Allah idanu biyu gare lahiyayyu an fahimci wannan wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa za mu dai magana game da dajjal wa addajal gaba kadan insha Allah in muka dibi wannan hadisi ta wannan hanya ko da mun ce Imam al-Bukhari bai rawaito ta inganta hanya ba ta hanyar da Ayyuba da Nasu da Umar mu ce wanga ɗaya gare mu ta Hassan da Asu ibn Hilal ni ka ce bai da hadisin sama ba حديث سمد مكتش من نمبر 72 حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهر الناس وقال فقال يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية أوكي بمبنشي وشون ده حديث اللي جمع كراتو ينزو إن جنتشينا تهيئ سندي Kar koda babu wani hadisi babu wata wata ruwaya shi wannan da muke ciki yanzu wanda mun ka fara sahihul li ghairihi ko ba haka ba ghairihi wancan allazi sabaqahu masha Allah ballantana nama muna da shahidai ta hadisai da dama Abu Hurairah kawai manta ya waito shi ga Abdullahi ibn Umar in mun ka tuma muka koma ga wani sahabi ma akwai shi حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزى بن خطن فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور حديثي إن a تشي أجيبها sai سيدي wata 'yan matsala ta ɗan محمد بن بشار سنننا من رجال البخاري ومسلم أخرج له سبعة ثقة للغاية حدثنا محمد بن جعفر الشيما من رجال البخاري ومسلم قال حدثنا شعبة شيما شعبة من الحجاج ثقة ثبت yana cewa la an azni ahabba ilayya min an udallisa da in muku tadalisi gwamma in zina in faɗa muku labarin ma'aikansa wani abu na ta in zina wato yana tsananin irin tsananin tadalisi shu'batun al-hajjaji duka fiƙatun nan an ce makin shi ma fiƙa ne illa an ikirima to kuma nan an ikirima kila an fahimta sun nika nan ɗai eh, wato akwai wasu irin ka ina da mun sha faɗin haka cikin karatunmu na muwaɗa karatunmu na irin wanda ka buƙatar sanadi ko akwai wani wanda yake sinatun lil gaya sai a istisna exception a ce duk waɗanda ya roto gare fiƙa ne in ba gawa ne ya ce ba dalilai da yawa ba mu bijiro inda in ba ajin karatun hadisi muke ba amma daga cikin matsaloli akwai irin kila takin saka da malami ne kila koko akwai irin matsalolin da malami ne bai amince to garai ba akwai irin canjin ra'ayi ko canjin aƙida da shi da malami ne akwai ko kuma mantuwa da abin da malami ne wata matsala ta samu ya mance abin da malami ne ya faɗa mai daga baya ce da garai ko ko akwai abubuwan wannan malamin da an kace sai shi in ya zo waje ne rubutawa ya kai sai littattafan malamai na wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne sai na cikin malamai ne gudan su ya tsace an gane yayi to ne ya ɓace ga shi na nafsu wuce katon kuma in ya rotu ba ga duk waɗanda yana da littattafan su babu matsala to amma in ya rotu ba ga wanda littafi ne wanda ya rubuta ya ɓace wanda kai ka baka kaga irin waɗannan illoli na ko to simaku yana da ana cewa sikatun illa an ikirima in ba ce ma an ikirima ba to duk abin da ya faɗa babu matsala to na an ikirima an fahimta shi dalili ɗaya da an ka rauna na wancan hadisi cikin hadisin hadisin azumi wanda wata rana an yi dibin ganin wata a an yi ta digi an yi ta dubi sai wani ya zo ya ce ya rasulullahi na ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anni rasulullahi qala na'am قال يا بلال أذن بالناس فليصوموا غدا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mutum nan yace ya ga wata manzo Allah ce kashe da babu sarki sai Allah yace yace kashe annabi ni ni annabi Muhammadu manzo Allah nake ce yace Bilal gobe ayi sanarwa cikin mutane a tashi a ce an ayi azumi wannan hadisi ka in ka diba sanadi ne dulla iya daga farko na har karshe illar da wadda wasu ba su gano ba sanadin simaku an ikrima ita babba illat amma duk wanda bai san da ka'idar ba cewa hadisi sahihu simakun na ne kirma ba simakun sai kasu illa an ma shi yasa wasu ka rauna na suka ce to babu hujja game da cewa in mutum guda ya ga wata ɗauka sun ce babu hujja cikin wanga hadisi ba sai ba kuma fahimci fikihun In eh, to shi dai na hannan to amma ka sani duk ibnu kuzaima ba ya jahilci abin ba ba ya gafala ba ka jira wani abu da zai hitan ma na ka'ida hadisi in kai ka sani sai ka ji lalle ya san abin da aka ruhi a wurin mu ci gaba حدثنا برم ما يتوقع حديثا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس duka fika ko an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal annabi yace ad-dajjal huwa a'war dajjal iya guda ido guda to wanda hadisi bai tabbata ba ya tabbata a hanyoyi ko yace kuma hijanun kwari na takas kamar zabaya dan ka ce hijan wanda kwari ne har ya wuce wuri kwari ne kashin ido hijan ya abu yadda suka cewa amma ba su luga suna cewa abu yabun mustani wani ko wani mai sheki mai daukar ido an fahimta irin dai kamar nace mai irin farin zabaya kalimar hijan wanda ada irin wannan fare kila fari na rashin lahiya ko an masa farin zaba na rashin lahiya ba normal irin na lahiya ba mhm, to hijal haka shi da dajjal ya fitowa yawa shi yasa suka kamanta shi da irin yan wasu kajiyu kamar yadda nihayatul alam wani littafi na wanda ya kama da jijjal ya sami nihayatul alam har shi ya ambaci wasu kabila wanda ciki zai fito saboda ni saboda zaman su ce su dai da irin wannan launin wanda aka ambata cikin hadisi to Allahu a'lam a ce dai hijan kalma hijan yana cikin a bangaren larabci ana siffanta mutum da ita namiji ko mace biyu ko uku kace rajulun hijanun imra'atun hijanun ba ta imra'atun hijanatun rajulan hijanun imra'atan hijanun annisa'u hijanun arrijalu hijanun shi bai da tafniya bai da mufradi bai da jam'i kalma hijanun to a awaru mai ido gudana kuma hijanun bari na mai kashin ido ashbahan nasu bi abdul uzza ibn qafan cikin mutanen da sun ka hikama da shi abdul uzza ibn qafan eh manzo sallallahu sallam saboda iya karantarwa da koyar da karatu kina buga misali saboda ku ƙara gane har cikin ku nabi sallallahu sallam ya buga misalai don ya bayyana na kirki cikin sahabbai ya ya bayyana wanda kila ba na kirkin ba ko ko wanda an wani kala daban cikin sahabbai misali annabi sallallahu alaihi yana magana jibril na ko mashi ko san hadisin yace yana zo mai cikin siffar mutum namiji ya kama jadawa dihiyatul kalbi kaga alhamdulillah ko ba haka ba dihiyatul kalbi sai jira'i wannan yana daga cikin sahabbai musan dihiyatul kalbi yana daga cikin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ka aikawa suna kai wasiku wasu kasashe har ma shi ya kai ma in kun kun ka bakumanta ba ya kai ma hiraqal wasiqa wannan mun sallah sun ya aika mashi bihisul kalbi dai ɗaya daga cikin sahabbai na kuma kyakkyawa na amma kaman ta haida jibrilu a ce kamar jibrilu bai kara shi bai rage shi a kula a fahimci wannan ka'idar eh, eh kamar idan manzon sallah sun ya siffanta Umar ibn Mas'ud shi ma sahabina ya siffanta hida Isa alaihi salam nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana cikin mulki mulki da gaskiya na yace an gwada mai an isa alaihi salam gashi mutum na haka yake kamar irin mazajen ga na shanu'a kabila ta shanu'a kabila ta waya suna cikin kabilu masu kyawu ko quraisha albarka dan wannan yankin wajen kyau yace to kamar mutanen ga na shanu'a yaman aka samu su a wancan lokacin wa alam yanzu ko sun yaɗu wasu a wurare amma dai wancan lokacin yaman aka samu su yace gashi kalkalkal a zungunin ban sha'awa. kuma ya hito ba alama wahala kamar wanda ya wanka yanzu ya hito yace kai wanda zai iya nika kwatanta muku da shi kai yayi kama da urwatu bin mas'ud gashi nan kaga sai ji daɗi ko ba haka ba urwatu bin mas'ud ehem to haka ne ah, amma wannan da manzo sallallahu alaihi kama ta kamata hadda dajjal ba sahabi bane a kula kuskure na da wasu suna faɗin cewa sahabi na Abdul Uzza ibn har na ji wani mai wa'azi na cewa da annabi ya kamanta shi har ya tashi ya ce ya ya kama kuka to kila la Allah shi ne azan wani hadisi ya shige mai da wani hadisi don hadisan biyu na hadisi na farko wanda wancan yayi kuka ya ce ya rasulullahi to kenan kamance ce ne da shi yana aibanta ni ya ce ka ai mumini shi wancan ai kahiri na to ba na dajjal bane na amru ibn luhayyira amru ibn wancan wanda mun sallah sallan yace ya gane cikin wuta yana jan hanji ne cikin wuta an ce kuma yana da shi a farkon kun san laihi shi a farkon wanda ya fara kawo gumuka, a makka farko wanda ya fara kawo gunki a makka ba a san gunki ba shi a farkon wanda dan duniya da ta yawon duniya yagga wani ci gaba can irin wanga ci gaba na magina rijiya yagga suna da abin bauta can nan babu ya kawo musu abin bauta ta ku yakar laihi kenan ko to kuma yana da kyauta yana dan kyautatawa da wasu yan halaye dai masu kirki ehe mazu sallah sai ce na gashi cikin wuta yana jan hanjiri to yana ba da siffa sai ce yayi kama da aksam ibnu abin jauni aksam ibnu abin jauni ga cikin sahabbai sai fashe da kuka ya ce ya rasu na ashe ko na gabo ne ya ce a'a an da mu'minun wa huwa kafir kai mu'mini kake shi kafiri kamar ce ce da ya ta an kai sa'a ko ba haka ba babu wata illa to ba shi na ba wanga amma shi ko wanga Abdul Uzza ibn qatan kahiri na ya mutu cikin jahiliya a fahimci karatu ba sahabi bane illa dai mutuwa ce ba ta leta ma'ana kamar yanzu sai ka faɗa mana wanda ya kahirin da an ka sha wahala da shi ya mutu shi ba da daɗewa ba yawan shekarun da sun ka wuce kila fahimta wani gawurtaccen kahiri na da yabba duniya wahala ko kuma ga sai ka ce kana faɗa ma waɗanda kila sun ka san shi ko ba haka kana wadin wani al'amari da ya dade can sai kana kokarin ka lalubu mai kama da shi sai ka ambaci wani wanda bai dade da mutuwa ba amma kowa ya san shi duk Abdul Uzza ibn Qattan din ya ce Jumaina aka ce mata ya ce Jumaina tana cikin waɗannan da sun kai mu baya ga Annabi innal ladina Eh, idza ja'aka almu'minati muhajiratin famtahinuhunna ko mu'minatin fabayi eh, fabayi annaka ala Allah ala Allah ya shirka billahi ko ala Allah ya shirkna billahi shay'an wala wala yasriqna wala yaznina wala yaktuna har zuwa ƙarshen aya to isna cikin su kaga mu'mina ce asali ta aure ma Abdurrahman ibn eh, Abdurrahman ibn al-Awam mun san Zubair ibn al-Awam da mun ce Zubair ibn al-Awam na sani ko to shi ta aure Abdurrahman ibn al-Awam kame ne kane kanin Zubair ibn al-Awam to yawa ta yau Abdul Uzza ibn Qadanta amma kahir ya mutu bai da mutuwa ba shi yasa mun sallah sai buga misali da shi a fahimta sosai dai ba sahabi bane shi ne kasance mun sallah sai ce ashaddun na ashbahun nasi ashbahun nasi bi Abdul Uzza ibn Qadanta ya hikamance ce ne ko ko muta cikin mutanen da ya kama da shi shine Abdul Uzza ibn Qafal an fahimta sai manzon sallah ta ce fa inna ma fa in ma halaka hullakum to ku saurara dai ku in ja muku kunne ku da kuka ji kwaje halaka in halaka ku sun ka halaka to ku dai bari ba ku alama fa inna rabbakum laysa bi'awara ubangijin ku ba irin guda gare ba babban simbol babban sign alama da ku gane ba ubangiji na ba ku ga inda ija guda an ji wannan akwai wata wata alama za ka fita ita ce mi gaba ga ido ne goshi ne an sa ka fa'a an sa kafun an sa fa'un an sa ra'un annabi ya ce kowa na ai karatu ne da an ka rubuta shi ko mai karatu ko wanda mai karatu da mumini da kahiri kowa sai ya ga kafara din nan alama ta biyu bancin gashi da ido guda kuma gashi da kafara fa inna rabbakum laysa bi'am abinda muka nema ubangiji ba ido guda gare ba ubangiji na gani ba mun ci suna da ɗan illa ba simakun daga ma ko bari ibn khuzaima ya tadda gidil ko ba haka ba qala muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far sai ya ce wa muhammad ibn ja'far in ka karanta sanadin can harko da ma karanta dazu da ka ce haddathna muhammad ibn bashar قال حدثنا محمد بن جعفر تو شي محمد بن جعفر انغا yace qala shu'ba shu'ba yace muna shu'ba shi ma yaro to wancan sama ko yace fa haddathu bihi qatadata to da ni ji shiga simaku sai ni zo ni ba qatada labari an san qatada ibnu da'ama yace alagar ta malan kaji abinda simaku yace kaza kaza ga ikrama fa haddathana hawan min hada shi ma ya bada hadisin kwatankwaci ko kusa da irin wannan an samu mu. eh an samu taba'a na katada ya yi mutaba'a simaku wajen ikirima abinda muka kauki tun da shi simaku fika ne kila tuttan baba muka ko tsoron kai ya samu kure ko mantuwa saboda yan matsalolin da aka samu kuwa fi ƙasa. amma da abinda muka gudan an ikirima akwai matsala to ga katada ya tabbatar da i haka take ga ikirma shi ma ya roito kila an gyara gibin ehin duk da za ka ce ai ko katada wasu malamai sun dan yi magana game da ruwa yake da ikirma sai in ce ma eh sun yi magana amma ba rauna ta sun kai ba ko ba haka ba sun ambaci cewa akwai yan matsaloli shi ma katada in ya roto daga ikirma amma idan an ka samu hanyar ce da hanyar katada dukkan su ta yi muwafaka da ikirma aka ba da hadisin yazzan irin bai guda to abinda muka kaufi tunda ba tuhumar su muka yi ba kure muka wa kai ya faru to lalle tunda sun ka ba da shi daban-daban kuma ba a samu kuren ba to akwai magana ce an fahimci wannan da kyau ta hanyar sanadin biyu mu haɗa su tun da hanya in ta zo da wata hanya an ka ya ana ayar da hadisi ingantacce ko sannan abu na gaba batun cewa inna rabbukum laysa bi'a wa ta tabbata hadisai rututu ko ba haka ba kaga akwai shawahi an fahimci wannan sosai ga wani ruwaya nan in ma ita waccan kaji akwai magana kuma ga wata hanya duk da ita ma din tana da dan wani abu da muka magana haddathana Muhammad ibn Bashar shassa ibn Khuzaima ya kassara yawaita wajen kawo hadisan daban-daban in ka soki wancan da wata hanya suna sanadi akwai wata in ka so kai akwai wata in ka so kai akwai wata shi yasa ta hanya hadisi hatta da yan a yan suka hadisa suka ce kai ibn kuzaima ya cika matsala wallahi bai kawo hanya guda sanon alo a gama da ita a wuce sai ya yawaita to yawaitawa yana cikin miza sifa ta kwarai inda aka yaba ma ibn kuzaima cikin kitabut tauhid da hadisi guda ɗaya ka kawo ya wadatu da shi da yan a sun samu wurin rawa wurin kawai guda sun ce hadisi bai inganta ba saboda kaza shi kenan an gama da kai to sai kuma ka wata hanya ya kuma ka wata hanya kuma kawa kaga dole in dai ka soke wancan dole sun ka batta in ka soke duk ka soke ta ko to jabu tsuluki fa shi kuma ina tabbashi shi kuma in aka tattara shi duk a tattara duk su ma kare Allah ya samu gani shi ma haddathna Muhammad ibn Bashar wanga hadisa mu karanta shina da wata illa kankanwa wadda ba illa bace ba illa ta qadiha mai soke hadisin ba amma illa ta masu hadisi suna ambata muna mu saurare ta mu jiya haddathna Muhammad ibn Bashar حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في خفة من الزمان فذكر الحديث بطوله وقال يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعوض وإن ربكم ليس بأعوض حدثنا محمد بن بشار وانسل منك أنبتا ثقة قال حدثنا أبو عالم سبق وهو ثقة للغاية قال حدثنا إبراهيم شيما ابن طهمان من رجال البخاري ومسلم wannan babu matsala ga duk wannan an abi Zubai. muhammad bin muslim ko al wanda aka wa kunya da abu zubair thiqatun walakinahu yudallisu ko akwai kaya da yace haddathana ko ko akhbarana sai an sai kawo an ana ita illa an fahimta sai dai kamar da muka sha hudi a cikin ka'idodi ko ko a cikin hanyar masu tadalisi a wanda ibn hajar ya kassafa su mudallisai gida uku akwai wanda la yudallisu illa an istiqati ko kuma wala wala wala kusuru min da dukkan ya boye wani da a ce a tona abinci kaza za a wannan da ya abbai wa'i ba fika ne illa dai rashin haɗi ne ɗaya daga cikin dalilai waɗanda masu hadisin sun san da su in ma ƙurewar lokaci in ma an san hadisin gare an kowa san shi ka faɗi nai shi yasa bai da bukata ya faɗa muku shi in ma kila tsoron faɗin sunan wannan saboda matsalar yanayin da ake ciki da dai wasu abu amma sai katun kila fahimci wannan to kuma bai yawai ta dalisi din da sun kace Abu Zubair al-Makki shi na cikin wannan tabaka shi yasa Imam Muslim ya kawo hadisi na kala irin wannan nan an Abu Zubair al-Makki an Jabir ya ta kawo su Imam Muslim kuma hadisin musadisan Muslim an tafaki cewa inga tattuna ko to akwai kuma an Zubair an Jabir a shi kaga ingantattun hadisin na duk da dai wasu na dan suka ta wannan ce ka mudallisun an fahimta ita illa to in kuwa ita illa ni aka sun a samu yaqinan an faɗi ko ba a faɗi ba to sai mu saurara mu ji hadisi an abi zubair al-makki an jabir ibn abdullah an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya kharuju dajjal dajjal zai fito fi khifatin min az-zaman lokacin da sassabcin addini sassabcin halaye ya faru a zamanin khifa ba in muna su mafassara shi sai mu biyo halwaye ahmad yace fi khafaqatin fi lokacin da addini ya dan samu girgiza addini babu natsuwa babu ingantatta eh, zama ne daidai wa daida akwai yanayin yamuki ko ko rashin ingancin addini to irin wannan lokaci sa'ad da zamani ya gurɓace ba ka samun mutum guda ɗan tagarya mai addinin kwarai duk wanda ka samu sai ka samu akwai wata yar shubha akwai dan wani mix akwai ana bala ana wani abu to sai ka iske babu sat ko irin wannan lokacin da jalla hito kina fahimta sai sai ce fi fi khifa lokacin sakwai sakwai rashin nauyi min zaman na lokaci فذكر الحديث بطوله في النبي صلى الله عليه وسلم bayanin حديث هنا بيان da بيان bayanin بيان الدجنا حديث ya dogo. wa qala to ga inda muka san mu cikin hadisin sai yace ya akin nasa shi dajjal zai zo inda mutane fa kulu sai ce ana rabbukum ni a ubangiji ne, kuna jin ubangiji na ba ni na ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata in yace muku haka ku di wani alama da zan ba ku wata alama wa huwa a'awa ido guda gari. ku bai to wa inna rabbakum laysa bi a'awa ubangijin ku ba ido guda gare ba ba da jin muka son mu yi bayani ba aqida da muka so muka tafi cewa Allah yana da idanu amma game da dajjal game da magana kan dajjal muna da manganu da yawa game da dajjal duk da dai ba wurin da aka magantawa na sosai game da shi ba saboda bayanin kai ne zai zo amma abin da kusan kaba mutanen tambihi ko kuma faɗa wani abu game da dajjal abubuwa ne kamar haka ina jin wasu kwanakin baya a cikin karatun motsa mun zo ga hadisin ibnu sayyadi ha muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tuhumai da cewa da janna ko ba haka ba ha muka ambata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam eh Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana rancewa wallahi ibnu sayyadin da na kusa ga annabi ya karancewa kuma annabi bai mai inkari ba muka ambata wannan hadisi na cewa dai amma da aka yi tankaɗe da rigaya a hadisan aka tattara su muka fidda ma'anar cewa i ibnu dajjal ya rikita ga annabi ibn sayyad afwan ibn sayyad ya rikita ga annabi ne saboda irin ashararanci ne da tsageranci ne da sihirin da ya kai sai da annabi azashi shi dajjal sai da annabi azza yana wasu yan sihirarruka irin waɗanda har ga irin mutanen mu na yanzu sai da annabi azashi shi dajjal amma daga baya Allah sarki ya fahimtar da shi ya sauko mai wancan ɗazu da annabi Allah shi addajjal zato na ko tunanin annabi na da yake to amma sai Allah ya mai wahayin cewa ga dajjal yake sai muka fahimci abin an ji daya sannan kuma nabi suka ce i dajjal da ibnu sayyadan dajjal na a ɗabi'u ba dajjal wancan na ainihin ba amma ɗabi'u ni ɗabi'un dajjal na ka ko yanzu kana yace ma ka ne ka wallahi wani fir'auna haki in ka gara shi imani ne ya yawa amma kana nufin fir'aun wancan a'a rashin imani ne ya yawa kamar fir'aun to irin suna annabi ya siffanta ibnu sayyad da su yace da janna tsageranci da sihiri ne da kau da ido da da yin tsageranci tunda har annabi ya kawo tsageranci ko ba haka ba hajja yake da annabi yaro na mutum yana yaro dan shekara sha ya fara iskanci haina ta ta irin annabi kai kasan ku ya kaddar nan ko ba haka ba to amma da hadisai daga ba sai mun sallah ya zo muna bayanin wa dajjal ina da muyi wannan karatu ko ba haka ba in ka ce ibn sayyid dajjal na ka ba dajjal a waccan ma'ana na da dabi'u da sifofi na irin dajjal amma in kana nihin dajjal wanga dajjal wanda annabi ka faɗi na ƙarshen zamani to daga cikin aqida ahlus sunna dole sai da akwai shi duk wani wanda zai kama wasu 'yan kaza kaza ya ce dajjal america ad dajjal ko ba ka suka ce ba ingila ad-dajjal yahudawa ga dajjal na sai dai ce a suna sun yi kama da dajjal a aibi da sharruka da musibbu kamar dajjal amma kai ya kore ma cewa babu wani dajjal sai su in ya ce ma babu wani dajjal sai su kai yadda da haka babu dajjal ko ba haka ba ka karya wata aqida daga cikin aqida ahlus sunnati wal jamaa kuma in haka san hadisan suka tabbatar da ita to ana ma tsoron fita an fahimta shi yasa dole ka yadda akwai dajjal wancan da annabi ka faɗi wancan da annabi ka faɗi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun sadda Allah halicci duniya har sadda za ta tashi ba a wata hitana ba mai tashin hankali kamar dajjal ba a yi ta ba kuma ba a yi ta in dai ba dajjal bai bayyana ba to ba a yi kamar dajjal ba da dajjal an yi shi to ba a wata musiba ta kai wannan hadisi da tashin hankali da dajjal dole ka yi da haka wannan sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sifofin dajjal a kila abubuwa goma kaka bukata ka sani bari mu hidda su akan siga tambaya shin ibn sayyad da wasu hadisai suka nuna cewa dajjal na shin shi ad-dajjal ko ba shi bane tambaya ta farko kenan ko tambaya ta biyu kaddara a ce ba shi bane to dajjal shi wannan na ainihin da an ce ibn sayyad ba shi bane shin zamanin annabi ne ka magana akwai shi a tun a lokacin ko kuma a'a babu shi haihuwa ce za a yi kamar irin imamu mahadi don a aqida ahlus sunna ba da yan shi ba a aqida ahlus sunna imamu mahadi ba a yi shi ba haihuwa ce za a yi a nan gaba in lokaci ya yi yan shi na ka cewa wani ya haihai ko ba haka yana nan koyi kuma wanda ya haihu ko taba aure ba yana yawo ya mutu ma wanda ya haifa sun kace alhasan al-bakari ko alhassan al'askari ne sun tabbatar da malama eh yawa matan malama a tarihi sun tabbatar da bai koyi aure ba bai koyi aure ba yana samari Allah mai cikawa to sun ce kuma suka kitsa wannan tatsuniya suka ce ya haihai kuma boye don ka a kashe shi mhm, da yake ya san kuma shi an na ƙarshe shi an mahadai to gudun ka a kashe shi sai boye shi to yana nan inda yake boye tun sannan ha ha ila yau na hala shekara babu ya take wannan aƙida ta ta hauka aƙida shi a ta abin ban mamaki har suna na hauka wannan aƙida zabban tausayi to amma mu a ahlus sunna aqidan mu imamul mahdi wal annabi ya faɗi cewa za a yi shi zai kuma ta cikin sansana ko zuriyar fatima kuma suna ne sunan kaka ne kamannu ne kamannun kaka ne waye kaka ne annabi muhammad muhammad za a kira shi kuma kamannu kamannu irin annabi muhammad kuma zai bayyana lokaci kaza lokacin da isa almasihu zai bayyana zai riga isa almasihu bayyana kuma isa isa isa isa ibn maryam kaza yi yawa don na kawo ta siga kada wani aza kiristanci haka <laughs> na shi isa almasihu ba isa ibn maryam yawa amma almasihu ku sani shi ma suna na wanda qur'ani ya tabbatar shi da dan gwama ya sai ba da wata mana. <laughs> yawa don a kiyaye Eh, annabi isa ma zai zo ya sauka bayan imamu Mahdi muhammadu al-mahdi al-muntazar wannan da hadisi sun tabbatar da shi ba mu da matsala game da wannan abin da ka so in ce shin ba mahadi ba dajjal dangane muka magana shin zamanin Allah yana akwai shi ko babu shi ko ai wata ra'ayi nan gaba irin wanda mahadi yake tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku yaushe zai fito ko ba haka ba yaushe zai bayyana tambaya ta hudu missa mi asbabi na bayyana mi za a yi bayyana tambaya ta biyar ina ne wuri ina ne zai bayyana tambaya ta shida mi asifatai tambaya na bakwai ni at ni yaka declare ni zai ce shi ami da ni zai kira mutane kila an fahimta da annabi ya bayyana ba sai ni annabi mulki ba to shi ya bayyana ni zai ce tambaya ta gaba ni at abinda zai bayyana a matsayin cewa shi alama na cewa kazana khawari abinda sun ka keta al'ada ya bayyana ma abinda baka taba gani ba sannan tambaya ta tara yaushe zai mutu yaushe zai halaka sannan tambaya ta goma wa zai halaka shi ko wa zai kashe shi waɗanda suna abubuwan da kila aka yi ta bukata to kuma duk hadisi za su bayyana kamar da insha Allah za mu same su a cikin littattafan aqida insha Allah na gaba a gurguje dai tabbas ibnu sayyad ba shi na dajjal na haƙiƙa ba a fahimta wannan amsar zan ba su abu biyu za mu tabbatar da haka duk waɗannan hadisan jan sun ce ƙarshen zamani sun ce isa zai zo ya kashe shi wanda mun ba da amsa yanzu ne yanzu ko amma sai ibnu sayyid ya mutu ai ai ya mutu an gama da shi kage kina ba shi bane annabi hadisan da ya faɗi cewa jan bai shiga makka bai shiga madina ibnu sayyid dan dan madina na cikin madina yawa dan ga tsageranci kuma an ce haji da shi yadda ya shiga makka ko ba haka ba Eh, saboda haka ba shi bane to tunda ba shi bane kenan ashe da janna wancan na ainihi to akwai shi zamanin annabi ko babu iya akwai shi shi wannan mawjudun fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan daure a wani tsibiri karkashin wasu ruwa da ba a sani ba kila an fahimta da ko masu yanzu bincike sun ce ba mu da triangle ko menene sun ce hakan do dan bincike bincike ba ayyana ba ne. amma kun san wasu bincike bincike ne suna cewa ga wurin da yake inda adda haida kwata iblisu take kaza kaza kaza amma dai hadisin tamimu dari ya karantar da mu hadisin jassasa wanda ta shiga take karawa gaba yana nan ana zuwa sai ce eh, lokaci yayi ya taso ehe saboda haka yana nan a wannan tsibiri wanda ba mu iya haɗin Allahu alamu a inda yake yanzu abu na gaba ina ne yau suna zai fito zai fito lokacin da bayan cin ro capital Vatican ta shiga ƙarƙashin musulunci ko ba haka ba an ci duk ƙasar Rome inda cibiyar Christianity ko ba haka take a lokacin da zai zo bayan shigar ta karkashin musulunci ta kenan hanyar yanzu kenan ba lokacin gaba na ko eh eh dun ka wani ce ma dun su suna cewa wai da jira bayyana akwai wanda ya rance da Allah share sharil awash adajjal ko ba haka ba wai mai hudan gana Israel ko ba haka ba wani ya rance da Allah wani adajjal wani ya rance da Allah wani adajjal har ma kwanakin ba shekara biyu ko uku da sun ka gabata an kama karyar wata fasta wai ga wani an hanyar ija guda tsakakkai ina da kun san da wannan ha wasu malamai suka ce to Allahu alamu shine shi na ka ce ba shi na ba kawai sai ka huta tunda akwai alamomi da an kawo ba su bayyana ba Vatican ta ba karkashin musulmi ba ta shiga ba sai ba ta ta karkashin musulmi musulunci ya yaɗa duniya kai sai jirin larabawa ƙasar makka ta koma damsayi ko ina korama ta yanzu ya take kaga akwai saura har yanzu ba amma ba wacce haka kwancin ka ba bai bayyana kai kuma kai ba shi an ka rigi ba amma dai ka san aqida ka don ka gyara ka wane ce irin waɗanda ka ci to ku gyara aikin ku irin mai azan turmi ya hau turmi yana wa azira alamin ce ina ka sani ko gobe jima zuwa za ta tashi ko haka ba eh wani shan shi amma idan muka ta mu wata shekaru biyu sun ka wuce ko uku ya taba wannan wa'azi da sallar asuba yace ali tsoron Allah wallahi yau muna alhamis da gobe jima za ta tashi yace wallahi kare haka ba ta ku tashi wallahi saboda ni nace saboda akwai kana in ta tashi kenan isa bai bayyana dajjal bai hitowa imamul mahdi bai bayyana rana ba kawai dai haka dai kadda duka ko da su shikenan gobe da ana wayo gari shikenan wara ta hito yamma kace to wallahi kare haka wanga dai sallawata eh eh irin masu azin turmin nan to har yanzu dajjal shi ma akwai alamomuka waɗanda zai sun bayyana da shi misra zai bayyana hushi zai hushi zai sa ya bayyana hushin kushi za a hasala shi irin yanzu tura ta kai bango ko ba haka ba musuluncin ga koko musulmi suna zagi ne duk da lokacin nan musulmi suna dan barwatsai ko ba haka ba akwai musulgu da yawa da yawa amma fasala zai yi ya kace karkokin da agare sannan ya fito ina ne zai fito babban magana imam muslim ya kawo hadisi ya ce asbahan zai bayyana a asbahan yanzu a ƙasar iran take asbahan a iran iran iran ta yanzu shi yasa shi yasa inda akwai wani kaset da wani an kai na kila an fassara da wasu ba sani ko kun same shi shekara uku ko wuce sun ta wuce eh ina jin haka ne ah, musubbin yan shi'a ko musubbin rafi da wani mai kama da haka har ya ambaci cewa ina ne ana magana shin ne yana faɗin alaƙa shi'a da kaza alaƙa shi'a da kaza yace alaƙa shi'a da dajjal yace akwai alaƙa shi'a da dajjal saboda yace bayanai sun tabbatar da shi'a tana da alaƙa da dajjal ta hanyar yahudawa saboda ya ambata wani adadi na mace shi a yanzu na yahudawa dukansu sun yi dandazo sun taru a asbahan suna jiran ni suna jiran jagoran su na karshe bayyana wanda shine dajjal na duba abin yayin da shekara uku ko hudu ko biyar da sun ka wuce ban iya ban sake maimaita shi a yanzu ba da na na tuna abin da ya kai abin da ka magana dai wannan magana da faɗi hadisi ya tabbatar da ta hadisin muslim cewa azbahan nan ne da dajjal zai bayyana a wata ruwa ta imamu ahmad da imamu hakim ciyaye khurasan a khurasan tsohon karatu na tsohon larabci na khurasan ita ce irin har yanzu saboda haka yankace ce khurasan duk gaba da ƙasar gaba ɗaya khurasan ta specifically yankace ce asbahan a garin asbahan shi ma ya rage kila an fahimta shi yasa aka danganta alaƙa shi'a da yahudu na cewa na cewa suna ba da support gawa ga dajjal Allah ta mu gani a asbahan ni a ne daga cikin sifofi ne gashi an waɗi ijiya guda gare guda ta dama ta ta zuke ta taraye guda ta abun da ya rage ta bullashe ta bushe ta haifo ita gani bushi bushi sannan gaban goshi ne an rubuta mai kafin fa'un ra'un kafara da sauran siffofi ne in ya hito ni zai ce shi a shi farko abin da zai ce cewa zai mumini na yana hitowa sai yan gehe na yi su amince mai na biyu sai ce gyaran duniya yanzu na uku ya ce annabina na hudu ya ƙara ba gaba da tiyarin cewa shi ya ubangiji matakan da zai haɗi daidai da na kusa da shi su yadda da matakin harko sana'a zai nek kasan da sun harko in ya fara ɓamɓar sama kila ana samun masu cin karo nan take a yadda to sai a yi kaɗan kaɗan kaɗan abin da zai faɗi kenan mi a tare da shi mi a abin da yake faɗi na aya kila san aya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayati an khalaqa sama wa min ayati shi ayoyin Allah ko yin samayen kasai to daga cikin shi ya shi ayoyi ya nika wata aya da nan alama mai nuna ubangiji na an gane ai Allah zai hore mai wannan zai bashi ni. ducin masa da ducin waina da ducin mi ma'ana abin da aka min yanzu in yace maka kwatar kwashi zai zan burodi sai ya zama haya ta eh sai ya zan burodi kuma ya zama kuma ka sakwata ka iba ka ci ka ji lalle ita ta lalle burodin na ducin yana da kasani kuma ga shi ne sannan Allah ba shi korama ruwa cewa zai ina ka kason ka ga gulbi ko ba haka ba sai ka faɗi tsakiyar inda ka hamada ka, ka ce gulbi aka sama nan? sai ce gulbi ya bayyana kuma sai bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce to ka ku shagaltu da wannan facci burodi ne don khudu an kace a larabci in ka sara khudun burodi ko masa ko waina ko wani abu da ka sara ya ce kwacci ta yunwa gari har abada sai ya yunwa har abada saboda kai kakkaci sannan ruwan nan da hagari ba ruwa ba fashka shi akan imani da shi kishura zai har abada zai bayyana da wuta sannan ya bayar da wani gida kamar aljanna ya ce waɗanda sun kai imani su shiga aljanna duk wanda bai imani shi wuta zai kaɗa shi ka yadda ka kaɗa ka wuta wuta ce aljanna ta aljanna ce wuta ta waɗanda su ne ayoyi da zai bayyana kuma Allah zai hore mai su kuma wannan ba an ban mamaki na ba in dai an hore mai shi dan abinda an ka hore mai to kaga ya ba yayi yaushe zai halaka yaushe za a kashe shi ba a ce shekara kaza ko kwana kaza zai yi in ya bayyana illa abin da aka ce zai yi kokari ya karaɗe duniya cikin kwana arba'in wani daga cikin yanayin ne kamar shekara wani daga cikin yanayin ne kamar wata wani daga cikin yanayin ne kamar sati sauran yanayi kamar sauran yanayi ka san Allah suka tambayi manzo Allah to irin yinin da aka gare wancan nashi wanda ya zan kamar shekara mu samu kan mu cikin wannan tsawon yini to sallar yini guda ko tana isa mu Allah ya ce a sai da ku kaddara shi da fahimta wanda wannan hadisin dajjal na an ka samu hidda ibnu baz ya hiddan ma yan mutanen can waɗanda wata shidda babu babu rana wata shidda babu dare ina jin an sani ai ya shiddar musu fata wanda sun ka ta duniya na cewa ya za su sallah suna cikin wata shidda haske cur da'iman sannan wata shidda dare sarmadan ya za su sallah ya ce fi in da hadisin dajjal da shi za su amfani hadisin dajjal nuna yayi awoyi za a sallah da su. in kai sallar subahin to ba da awa takwas sai kai azhar ba da awa biyu kai la'asar ba da awa biyu ka yi magariba ba ba da awa guda ka yi isha'i ba da awa goma ka kai subahi shikenan sai ka samu santi ko haka za ka yi ta yi. da duk kai wata sallah tazarar za a yi misali yanzu muna sallah kaddara faɗi zan yi muna sallah shidda shidda ko na da ba ko to shidda daidai kai sallah sai mu ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya ko awa nawa kenan awa takwas ko da ɗaya ta sai ka ta kai sallah zara ba ta yi ba sallah azhar zuwa al'asar awa biyu ko awa uku daidai canjin lokaci in ka ce daya to sai ka ce ni ka ce biyu uku ko ba haka ba ko ka ce uku ko ka ce hudu awa biyu ko uku ko sai a ce kai da asar tsakanin asar in kai ta kare hudu ba da awa biyu ka ce hudu ka ce biyar shidda ko sai kai magariba in kai magariba awa guda tsakanin magariba da isha ko ba haka in kai magariba shidda to isha'i bakwai za ka yi ta in kai magariba bakwai isha'i takwas za ka yi ta kina fahimta in kai isha'i da kai isha'i kirga awa goma sai ka yi subahin kaddara in kai isha'i karfe takwas sai ka ce tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya na dare fa biyu uku hudu biyar shidda sai ka yi subahin sai ka yi ce haka za su yi awa biyu awa biyu awa uku awa hudu ɗan eh, awa bakwai awa goma tsakanin magrib da isha awa awa ɗaya shi na an gane wannan hadisan dajjal ala kulli halin to abinda hadisai suka tabbatar cikin kwanakin na arba'in abinda sai ce ba mu ba mu san da ba mu iya kimanta kwana arba'in na amma ɗaya daga cikin kwanukan tsawon shekara gare shi yasa ba mu iya kimanta a fahimci abin da nika faɗi amma cikin waɗannan kwana arba'in zai kara ita duniya da makka da madina na zai bai shiga nabi sallallahu alaihi ya faɗi haka in yayi kokarin ya shiga makka mala'iku sun ka kore yayi kokarin ya shiga madina mala'iku sun ka kore yayi zagayen da yake ya kasa yi sai ya tarba kuwa ya dauki kawace ya buga sa yayi ihu to in yayi ihu duk wani munafiki da wani kahiri da a cikin makka madina sai ya fito sai su dishi sai makka ta san tsuntsa sai wa mu wa mu sai musulmi tsinsa nashi sun bi shi sannan sai ya to bari da makka da zan ta gagara bare ta ya rusa baitul maqdis baitul maqdis ya rusa in ya san baitul maqdis ya san mai na za a yi daidai da annabi Isa zai sauka ta sama zuwa baitul maqdis nan inda annabi ya isra'i to na Isa bai sauko ya gamu da dajjal ya kashe shi to wannan kenan kaga iblis da Isa alayhi salamu zai kashe dajjal to waɗannan kaga abubuwa in ka tattaro cikin hadisai sun tabbatar ma dai lalle dan mutumin da an kawo shekaran jiya ba da jalbani don ahi mutum da ijiya guda duk ba da jalbani don ba a yi mutum da ijiya guda nan Najeriya kuma ya zan da jalbani gashi ku annabi bai ce Najeriya ko Lagos ko ko Enugu ko Sokoto bai bayyana ba ga inda ya faɗi ko haka ba kuma a yake ta kare mututus annabi Isa bai bayyana ba kasan ba ta yi ba. saboda haka mu kiyaye aqidan mu ala kulli halin akramaka Allahu an قاشي من حديث mujer حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهد قال حدثنا عني قال حدثني مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن أكج عن أبيه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا تفعلي فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة قافية أبو بكر يقول مهد الشيخ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الأهبط إن آه، باباني عبد الرحمن بن وهب عبد الرحمن بن وهب شيخ dan عبد الله بن وهب ibn wahab abdullahi ibn wahab shi babba daga cikin almajiran imam malik abdullahi ibn wahab akula ibn wahab قال حدثنا عني يتشي بابا لا يبانا حديثي وأبابا نشيني عبد الله بن وهب قال يتشي حدثني مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج يبان لاباري عن أبيه نعم مثلا عن أبيه دون شي مخرمته suna da sabani na yaji karatu ga baba ne an samu in kidai na sabani to shi yasa suka sa hadisin gaya cikin hadisi masu dan illa wajen sanadi duk da hadisin ta hanyar matan ya inganta don mun samu an da dama an abihi an urwa ibn zubair daga urwa ibn zubair radiyallahu an قال يأتي قلت قالت أم سلمة أم سلمة ما تم منذ ثلاث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وترى تاتي ذكرت المسيح الدجال ليلة وترانا من يتاتي mun yi labarin masihu dajjal mun yi labari cikin dare falami ati atinin naumu sai na kasa kwana don tsoro irin labarin gada yaro ka labari a yi mai labarin wani dodo ko wani abu ya kasa kwana to da dama annabi ya ba su labarin dajjal da sun kai wannan labarin sai ta ji ha anya ko bai bayyana ko mutum da wani hadisi ya ce mun sallah sun ya ba mu labarin dajjal tun sallah asuba har azhar sai da azhar ta tafai yadda yayi azhar yadda ci gaba mu labari har la'asar yadda yadda ci gaba mu labari har magariba dajjal sai ka ba mu labari yace kai wata rana sai na waiza. saboda in ji manzo sallah sallan wata ya dan sassafta murya cikin labarin sai aza ko shi gaggan ya sassafta murya saboda tsoron dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kaga ibnu na ummu salma ta yi falamma asbahat tace da gari ya waye da khaltu ala rasulillahi ni shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu ni bashi la ni ya rasulullahi jana ka ta kwana kaje kaje kaje ka da jan mituna hankali na tashi kina zakartu almasiha dajjal wa nan kace tunawa can farkon karatu faqala sai annabi ya ce mata la tafali kake koma hirgita kake koma jin tsoro la tafali kake koma kasa kwana shi a hanan da an kai mata kila an fahimta ba katta koma yi ba abu biyu na katta koma ambaton dajjal a'a zo annabi ya ambaton dajjal kuma ya ce mu yanka ambaton dajjal kuma annabi a cikin wani hadisi ya faɗi da shi lokacin da dajjal zai bayyana zai bayyana lokacin da duk duniya an ka ba faɗin dajjal an mace. daga cikin alamar lokacin zai bayyana a wasu a wani mimbari a wata makaranta a wasu jama'a sun sun mance faɗin dajjal sai bayyana kila an fahimta kenan an mance karatu ne shi yasa in yazo da waɗannan musubu da waɗannan alamomi a hude don an mance faɗi an fahimta a kaga ana son a rinka karatun hadisan dajjal don a gano shi yawa shi yasa ashe hanin da yayi mata kata kuma ya ta kanta ta kasa kwana mhm fa innahu yace abin da yasa in ya kharuj in ma ya hita ni nan tsoro gani da raina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron kai raina in ya hita wa ana hayyin ina raye yakfikumuhu Allah bi Allah zai isan muku da ni Allah zai ka wanda zai kashe muku shi ni an ni haka nan Allah zai in kashe ka san ku annabi na iyawa tunda ina Isa ina annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya annabi Isa ko ba haka ba tunda annabi Isa zai kashe annabi kaga wal kam annabi na ciki afwan annabi isa zai kasa da ai wal kam inga annabi sallallahu alaihi wasallam afwan saboda haka ya na da hirgita ga ni da raina da zarar yaro inda yana nan Allah zai ba ni dama ya kashe shi to ku ji wani abu shi yasa kwakki sahabban annabi to annabi yake annabi ya ce wa in ya kharuju ba'da an amutu in ko bayan na mutu ya bayyana ko yakfikumuhu Allahu bis salihin mutanen kirki sahabbai da wa yaka magana eh da wa yaka magana ummu salama in ya bayyana tana nan amma shi annabi bai nan yace salihu ne a su asalihi ne lokacin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in hannu ba in hanna mutu to akwai abubakar akwai umaru akwai usman akwai ali as-salihin zo abin da ina ma haka nan sai yace sun qala sana annabi yace ma min nabiyyin ku saura. babu wani annabi illa wa qad hazara ummatahu dajjal sai yawa al'umma sai wa'azin dajjal ku annabi da dajjal ko wani annabi shi ka nuna ashe ashe matsalar dajjal babbata ko wani annabi wa in yake to ni kuma uhaddir uhazzirtu uhaddirukumuhu ina yi muku garbi da dajjal wallahi kun tsoron dajjal mune ne ka baku wa inna allaha laysa bi'a Allah ba ido guda gare ba wa inna allaha laysa bi'a ko na tsallake ko innahu a'wa shi dajjal ido guda ba wa inna allaha laysa Allah ko bai da ido guda innahu shi dajjal yamshi fil wa inna al-arda was-samaa lillah shi dajjal zai cikin ƙasa to Allah sammai sammai da ƙasai kuma dunna Allah ne amma dajjal cikin za a yi duniyar gata za a yi duniyar gata ya ya dawo bai tashi sama an gane ai innahu yamshi fil ardi shi wani dajjal ashe Allah la yamshi fil ardi qulu wallahi ta'ala Allah ba bisa kasa yake ba alama ta dajjal ku gane shi dajjal kasa yake to ina wanda Allah ya ce Allah yana nan na ko ina kaga kawo ka yace to shi Allah wa innal arda was samaa da saman da kasan shi ne Allah ne Allah bai taka san bai taka kasa ala innal masiha ainihu yumna ka annaha ilmatun tawafiya iblisu ajiya ce ta dama ta bushe kamar ne kamar inabina da ta bushe ta kuma kamar ya ce karo da bayanin da an kani eh, an hada su ibn su na cewa ijiyar tsafiya da ta yi ita ce ta hagu da ya rusa ita ce ta dama in ka fahimta waye قال أبو بكر هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال أبو بكر ابن خزيمة يتشي ونن مجانا حديث الدجال حديث مجانا كامل أو ناي تخريج حديثا في كتاب الفتن لكتاب مسبون دا صفا وقت أرشل زامني في قصة الدجال كلمة بعض الدجال أئنا أتكلم التاني نسري ابن خزيمة بانام بها saboda haka koma can duk za ka gani malam sun fahimta mana hadisin a gurguje حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر أنذركم الدجال أما إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافارا يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ حدثني عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عني صالح بن عبد الكبير شيء أدى أما صالح بن عبد الكبير مجهول بأسان شبا بمسان وعنيني با سيكا غير سيكا سبسن غير سبسن بمسان شبا أما أصورا قال حدثني عني أبو بكر بن شعيب يسي عمي لا أبو بكر بن شعيب يا بالي لا بالي shi Abubakar ibn Shu'aib an abi daga baba ne Shu'aib sai mun kace alhamdulillah nan mun kuru Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin hanya ingantatta ya gargado hadisin zuwa gawa zuwa ga shi wannan yace daga Shu'aibu daga Anas bin Malik sai kawon ga hadisi an fahimta saboda haka hadisin ingantacce na lil bai da matsala eh duk yanzu farkon hadisin ta cikin mi ta cikin kitabu tauhidi na ibn khuzaima farko ne mun samu salihu salihu ibn abdul shi ya yan matsalar da mun ka samu amma hadisi yana da lamba dubu bakwai da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya shi na ya ce ga shi nan ga da imam muslim imam bukhari ya kawo shi حدثنا سليمان بن حرب حدثنا an عن قتادة عن أنس كذا هي ما da tsawo سليمان بن حرب shu'uba qatada anas radiyallahu anhu an gane ba sai kawo shi qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisin da hanan da zamu kawo an fahimci wannan عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله انذركم الدجال ان يمكو غرغدي الدجال اما كسورارا اما انه اعور عين اليمنى كسورارا الدجال ادوني تدام يرسا ina rabbakum laysa bi'ar ubangijin ku bai da bai rasa wata ijiya ba ubangijin ku duk ido biyu da rai maktubun baina ainihi an rubuta tsakanin idanuwan shi da jal an rubuta kafara kafara an ka rubuta kafara ya kafirta ko ko kafara kafiri kuma wannan kalimar ya qara'uhu kullu mu'minin ya qara'u wa kullu mu'minin la ya qara'u kowane mu'mini shi na karatu literate da kuma illiterate ka taɓa shiga aji ba ka taɓa shiga aji ba to ga kalimar da ko wanda bai taba shiga aji ba yana ai karanta ta in ka san if baka san alifun ba'un ta'un ba amma ran kana ai karatun ka fara ko ba haka ba ya qara'u kullu mu'minin ya qara'u wa kullu mu'minin la yaqra'u in dai mu'mini ashe sharadin imani ko ina jin dazuna ce mu'mini da kafiri suna karatu amma dai a shi wani hadisin yake mumini sawa'u mai mai yayi karatu ko bai karatu ba shina da iya ganin wannan kafar to alhamdulillah abin da muka so mu tabbatar shine Allah bai kin sarki shina da idanu guda biyu kore ma Allah idanu kana son ka siffanta da makaho ko ku ka siffanta da dajjal in ku kai haka nan kir da abin da ka zo da shi abin da muka faɗa daidai Allah shi ya kai muna abin da muka yi kuskure Allah shi ya gafarta mana wani bawan Allah ya rubuto takarda ya ce a masa addu'a ya ce assalamu alaikum malam don Allah ina son a taimaka wa ɗan uwana da addu'a ah, na ne da addu'a soja ne wake soja ne to a zaman wurin aikin su akwai waɗanda suke son su ƙulla mishi sharri don haka ne yake roƙon uwa musulmi da su taya da su taimaka mishi da addu'a Allah ya kare shi daga sharrin su to amin sun mana ubangiji Allah ya kare su Allah ya kare shi daga sharrin su a sannan akwai kuma shi ma dan uwa ya faɗa min a tabaki na cewa shi ma yana bukatar ɗan uwa su yi masa addu'a shi ma irin mai kama da wannan ne na an yi masa sihiri kuma abin ban mamaki waɗanda suka yi mai sihirin ɗaya daga cikinsu ya zo ya faɗa mai ya ce mai ayi mai sihiri na sai ya lalace bai samun komi kaza kaza kaza kaza kaza wasu dai maganganu malam sai ka ji tsoron a ce musulmi ya yi hakan kuma wai musulmi na kuma musulmin ga 'yan sakwato a wannan garin to kila ɗayan daga su tsoro ya jiya ko imani ya shigo mai yanzu ya faɗa ya ce ai mai sihiri na farko bai samu kammai ba an ka koma an ka tafi wani na biyu an kayo kuma har ya faɗi inda an ka an kai wasu herin can na bida a ƙasar naija can an ka an kai mai sihirin abubuwan malam da yana faɗa min har da tsika jiki na ta irin wannan wanda ka faɗin haka nan shi yasa nace da Allah za mu taimaki za mu roke yan uwa su taimaka masa da addu'a don matakin na farko ko da ana da hanyoyin shar'antaki na wani sihirin to abun da ya kila an yi shi ta hanyar sihiri abun ya tsawwala to abu guda za mu samun taimako sai mun kama addu'a da ita addu'a tana warware sihiri kuma tana shirya ka zuwa ga hanyar da kake gane da aka warware sihirin ehin don ta ci a ta san wasu mutane na maganar sihiri su warware a haɗa mai yan damfara yan Allah ya koro ko ba haka ba su yi ta wahalsa mutane a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma irin taron mu nan da alhamdulillah kowa akwai akwai mumini akwai taqi akwai musulmi akwai wanda kila in ya roki Allah Allah ba zai kyale shi ba saboda annabi ya faɗi cikin mutane akwai inda aka kana ko wanda in ya roki Allah Allah bai zai bari ba akwai kuma Allah ya yake sarki inna Allah karimun hayyun yastahi min ahadikum an yarfa yadahu yaqulu ya rab ya rab wa yarduhuma sifra Allah yana jin kunya ai ya daga hannu ya kama rikan ya kama roƙon ubangiji ubangiji ka bani kaza ka bani kaza ko mutum ne ya mai da hannuwa ne Allah bai ashi bukata ba Allah na jin nauyin hakan shi yasa ya ban tausayi kuma nake ya kamata a matsayin haƙƙi na ɗan uwantaka yana halartar karatuttukan mu duka waɗanda aka yi gaba ɗaya ɗin su kowane yana zuwa da sauran ba namu ɗaya ba na duk da sunna yana zuwa kuma san ma an yi mai ba kuma alama ta nuna haka nan don saboda abubuwa da yawa waɗanda an kai, dogon lokaci yana fama da su irin rashin lafiyoyi na jiki da sauransu a azu cewa dan malaria ta ƴan ulsa ta ƴan kaza ta ƴan kaza ta a ji a yi bincike kuma ba a gano komi ba to yau dai kila Allah ya kawo lokacin da abin za a waraka wanda aka yi abin da shi ya tuya kwaɗi kaga wannan kila za mu ce an fara samun inhale saboda haka dan Allah ƴan uwa su taimaka masa da addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya sa ya dace ta hanyar warkewa daga wannan musiba sihiri ana yin shi ina cikin kuna ituna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mai wannan sihirin an wa mutane da yawa waɗannan sihirruka ubangiji Allah ya bashi lafiya kuma zan an batun wannan a wuraren karatu mu na cewa a wa wanda aka wa wannan wannan abin sihiri ko da dai ban ka irin bayanin ni ba yanzu ubangiji Allah shi bashi lafiya sannan akwai wani dan uwa da muke shaɗa da shi shi ma Mustafa Abubakar Bado shi ma ɗazai ka kira da yace ce an yi gobara gida ne rabin gida ne ya kone ya ce amma dai da sauki saboda babu ya rayuwa da tassalwanta illa dai abin da rayuwa ta ta aji shi ko abin da rayuwa aji rayuwa da shi aka cewa in ji haushi amma dai muna mai roƙon Allah shi kawo mai sauƙin al'amarin kuma Allah ya sa ya zama kafara garai shi ba shi lada hankuri shi musanya mai da abin da ya rasa duka yan uwa waɗanda ka bukata addu'a Allah shi biya musu bukatun su kan sun alkhairi wayanda ke tsoron wani abu ubangiji Allah kiyashe su abubuwan da muke ciki na yanayi ubangiji Allah ka fidda mu abubuwan haufi na tsoro na abubuwa da duk abin da aka haufi ubangiji Allah kiyashe Allah kiyashe mu gaba daya mu shibbu abun kaddarori bala uka Allah kiyashe mu gaba daya abin da aka fata na alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar ina da alhaji Aminu Adashi ma bai dawo ko yana bisa hanya ko to Allah ya kawo su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik